harshe da kalmomi domin tsarin tsawo da takalmi akwai ajiya don bana cewa all eyes on me na yan kaciya ina sha'awar rap mai suna gambara da hausance sabida in ka lura a mata ba kowa ne yake irin wannan in waka ne music song za ka ga mutane da yawa suna yi amma dai rap kamar a not a not a ce guraren bangaren hausawa ko kuma wani abu za ka ga da wuya ka ga mace arewa to da wuya za ka ga a ce mace tana yin rap hadisi na za ya ce na ci gaba sun ji flows na sun ce miki nan nuna musu notices had rap ya ku tambaye mike to ai shine shaida na amsa rauniya golden crown a kai na ambukin ambukin ambukin ambukin yan uwan mawana da suka ji abun suka ce ai wannan duk basira ce kuma like yanda nake yin abu eh ina yin abubuwa kamar rap kuma kasan inda rap ta fito ba gurin yan tarbi kawai dai ana zuzuba kuma kana irin filin din kanka kana kuranta kanka ai shine duk about rap kuma yan prison waye waye to amma kuma an ka lura ni rap ina yadda kamar na arewacin irin arewa abun arewa nake a rap ina ka gane ina abun so ko da yan uwan mama na da su gani suka ce to yanda nake in ci gaba da yanda nake haka ban da wata shigan banza ko kuma wani abu haka yanda dai nake in ci gaba da haka so kuma na fi samu surutai akan wasu mutanen da suke kawo maganganu suna gaya mamana ai ni mace ce bai kamata a ce ana bari na ina irin wannan harkokin ba waye wata ran zan balle kaza ka gane irin abubuwa so mama na gaskiya ta yi understanding ina saboda na ce maka ina karmar kisan abu drum in is a good feeling a ce kai ka fara abu kuma kaga wasu sun biyu suna yi kamar kana zo da sabon abu to ko da a ce an za a yi a history akan a ce hausa hip hop gausa za a ce ai hada rafi aka fara sani da irin wannan abu to kaga shi ma wani abu ne da zan ji daɗi sai ce Jennifer Lopez suna ta ihu already gama actors calling on my phone bana ji ba maka da na kama hanya to wallahi bana waje da na fito sai ka ga suna waje arewa matashi